on a décidé d'avoir le 30 Mun dau niyyar ganin ranar 30 ga watan Agusta kamar ranar mutanen da suka bata saboda waye kanun mutane bisa kan wannan yanayin batar da ke ta kamari. Kuma wannan abun kasashen duniya sun lura da shi saboda shine aka ɗau wannan ranar a matsayin ranar duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ma tana nuna damuwarta bisa kan lamarin nan mai girma na bacewar tilas da bacewar son rai. Amma mu muna katumta wannan bacewar ta son rai kamar bacewar tilas saboda hijira na haifar da su bala'o'i ko rikice-rikice. Kenan yana da mahimmanci a gare mu mu wayar da kanun mutane kuma mu kwatanta musu da cewa duk mutumin da ya bata akwai dangin da ke neman sa. a sa Menene ake nufi da mutumin da ya bata? Officiellement, il n'y a pas de définition qui A hukumce babu wata ma'anar da ta ce mutumin da ya bata shine irin wannan ko wannan. Amma mutumin da ya bace yawanci ana alakanta shi da yanayi uku da na zana a farko, kamar rikice-rikice, hijira ko tashin hankali. In aka ce mutum ya bata, wanda ya kamata ya zo ya tabbatar da hakan shine danginsa. Daga nan kuma muna iya neman bayanai don biɗar wanda ya bata a wajen abokanansa 'yan hijira ko mutanen da ke wurin lokacin bacewarsa. Kuma rawar da muke takawa a matsayinmu na masu aikin agaji yana sauƙaƙe muna wannan. Muna nema ba tare da dubin matsayin mutum a siyasa ba ba tare da shiga cikin rikicin da ya haddasa bacewar ba kuma wannan yana ba mu damar gujewa wannan son rai wanda ke da illa sosai idan wanda ya bata dangi ne. Waɗanne ayyuka ne sai ICR e take yi gaban bacewar mutane? E Ayyukan sai ICR e suna da fuskoki kala-kala muna kuma roƙon hukumomi da su tuna da alhakin da ya rataya a wuyansu na bincike. Tattara dukkanin bayanai da za su iya sauƙaƙa muna wajen kula da gawawwaki don samun gano su ko nan da nan ko daga baya saboda akwai wasu gawawaki da akwai wuyar gano ko na waye dan fa akwai dangi da ke a baya waɗanda ke neman sa kuma suna cikin damuwa. Eh, eh, Studio yeah,